sun yafe musu to daga lokacin ne wannan interface dialogue aka fara kafata kuma sun yi kokarin janyo sauran kungiyoyi na kiristoci orthodox da protestant wanda an san cewa dukkan su kungiyoyi ne wasu ma ba sa ganin ɗaya bangaren musulmai saboda haka sun yi kokarin jawo su karkashin wannan interfaith dialogue ɗin, domin a tafi kan abu guda ɗaya, a kusanto da fahimta to a lokacin ne aka jawo musulmi ciki don haka shi interfaith dialogue da ake ta magana asali kirkirar sa catholic su suka kirkire shi saboda haka kuma su suka zauna suka sanya literature dinsa adabiyat dinsa duk su suka rubuta da ka'idojinsa da abubuwan da ya kamata a yi da yawa daga cikin musulmi ko an samu wasu daga cikin musulmi sun kai kansu domin su wakilci musulunci a wannan forum ɗin? domin an ce za a tattauna galibi abubuwan da ake tattaunawa ana cewa za a tattauna abubuwan da suke common issues ne za a tattauna abubuwan da duka mumin yarda da su saboda haka za a tattauna abubuwa ne da ka yarda da shi na yarda da shi a ajiye abubuwan da muke da sabani a kai wannan shine asalin tushen abin da aka za mu ajiye dukkan wani sabani abin da ka yarda da shi ka je ka ci gaba da ni ma in ci gaba da da mu ɗauko wasu abubuwa da mu muka yarda kowa ya yarda da su mu tattauna a kai mun yarda da yancin ɗan adam mun yarda da equality kowa da kowa daidai ne mun yarda da da justice adalci mun yarda da humanity mutuntaka mun yarda irin waɗannan kalmomi masu faɗin gaske saboda haka akan su ne ake haɗuwa a tattauna to a cikin irin tattaunawa waɗanda suka shiga daga cikin musulmi suna san cewa za su iya samun wani abu tun da sauran addinai an yarda da su a matsayin addinai to suna son watakila za a yarda cewa annabi ma manzan Allah ne kuma saƙonsa sahihi ne amma sun raka sun rasa samun wannan har zuwa yanzu ba su yarda sun yi yarda cewa annabi manzan Allah ba ne kuma abin da ya zo da shi sako ne daga Allah wanda har ma daga wasu wanda suke wakiltar musulmi a tarurrukan da aka rika a duniya su rika yin fusata su fita daga taron su ce ma za su daina zuwa wannan taron tunda bai da wani amfani kowa an yarda da addinin sa mu a ce ba za a yarda da namu ba to abinda aqida ta inhizamiya cewa a tunda yamma su suke da ƙarfi su suke da fawa ta arziki ta soja ta abin nan saboda shi mai rauni kokari yake duk wani abu da za su kawo a ce a gayyace shi shi ma a ganshi a gurin shine kawai ya shigo da mu amma ka ce wani abu za mu tsinana a ciki ba wani abu da musulmi zai tsinana a cikin interface wannan gaskiyar lamari kenan ba daidai ne ba daidai ne ka ce duk wanda ya shiga ciki ya yarda cewa addinai ɗaya ne ba haka ba ne akwai waccan aƙida ta gamewa amma ita kanta wannan mataki ne na a sa ka ka daina kishin musulunci tunda har ta kai an yi tattaunawa an kai ga cimma cewa a daina kiran juna zuwa ga addinin juna duk da cewa wani sharaɗi da su ma ba su yarda da shi tun daga yan nan kullum shigowa suke kasashen afirka da kasashen asiya da sauransu suna shiga ƙauyuka suna kaiwa taimako suna kiran mutane zuwa ga addininsu to kai an ce ka dakata tun haka ba zama ba ne na a tattauna a ce wane ke da gaskiya a yadda da gaskiyarsa wane yana baya da gaskiya abin nan Allah subhanahu wataala ya kira zuwa ga a tattauna saboda ka shi tattaunawar tsakanin addinai wani abu ne mai kyau tun da asalinsa annabawa duk abin da suka yi kenan Allah ya ce a yi zauna a tattauna wala tujadu ahli kitab illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum saboda haka akwai wannan Allah ce qul ta'alu ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu faqulu shahadu bi anna muslimun Allah ya ce qul kace ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi ta'alu duk ku zo mu hadu ila kalimatin sawa mu hadu akan wata kalma guda ɗaya mu da ku guda ɗaya duk ku zo mu hadu wannan shine interfaith na gaskiya interfaith dialogue na gaskiya ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah mu daina bautar kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu hada komai ko mu hada kowa da shi wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wasu daga cikin mu su rika daukan wasu iyayen giji suna bauta musu ba Allah ba in sun yarda da wannan shikenan sai a zo a tattauna akan waɗannan ƙa'idojin in ba su yadda da shi ba to ka ce mu ku shaida mu musulmi ne wannan shi ne abin da ake cewa interface na gaskiya wanda annabawa duka suka yi akan wannan babu wata ƙungiya ta interface ko wata center ta interface da take gudanar da interface akan wannan babu ita babu ita akwai kuma wani abin da tattaunawa ce ta zamantakewa abin da ya shafi duniya kawai ba faith ba abin da ya shafi wata wata matsala ta zamantakewa wanda ake cewa peaceful coexistence mu zauna tare zaman lafiya wannan da larabci suna cewa ta'ayushu silmi wannan ba shi ne interfaith dialogue ba ba shi ne interfaith debate ba wannan abu ne da ya shafi rayuwa tamu ta duniya muna da matsalar wuta a yankinmu muna da matsalar ruwa muna da matsalar tsaro gurin ya hada da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa yana cikin wannan matsalar mu zo mu tattauna yadda za mu samu ruwa yadda za mu samu tsaro wannan babu laifi amma wanda an kukula ai ba face bane ba magana face ba ake yi magana ce ta rayuwa kuma kowaye zaka tattauna da shi akan haka wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da dahuda wanda ya zo ya samu a duniya a abin a madina ya zo ya zauna da su lafiya ya saka saka takardar da za a zauna lafiya sai da suka karya doka ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su kuma wannan shine ya kamata a samu a ina inda za a samu musulmi da wanda ba musulmi ba tarihin musulunci ya nuna cewa an samu gamayyar zamantakewa da wanda suke musulmi da wanda suke musulmi ba amma kuma wannan zamantakewa tana nufin kyautata wa juna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce la allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah baya hana ku game da waɗanda ba su yaƙe ku ba akan addininku ba su kore ku daga gidaddajinku ba ku yi musu alheri ku kyautata musu ku yi musu adalci Allah shi ya ba da wannan ka'ida ta zamantakewa mai kyau tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba cewa a zauna a kyautata wa juna amma shi kyautata wa juna ba shi yake nuna cewa in sakina wa addinin ba ko in tilasta ka ka sakina ka wa addinin na zan ci gaba da rike shi kuma zan ci gaba da karantar da addini na kuma akan addini na din da abin da ya kawo zan yaɗa shi wannan shine interface da ake abin da shine shine shine zamantakewa peaceful coexistence da ake magana wannan shine a samu zamantakewa ta zaman lafiya albirru wal ihsan kyautatawa ga wanda ba musulmi ba ba shi yake nuna cewa addinin naka kuma zaka sake shi ba saboda haka yawanci abinda yau ake kira interface dialogue ko dai ka samu magana ce ta tattauna sha'anin duniya kawai amma an ba shi sunan interface dialogue wannan ba interface dialogue bane a kira shi wannan negotiation ko wani abu irin wannan wata tattauna ce da kowa maza za ka yi sai kuma waɗanda su kuma suka zarme a ciki suka yarda da abin da waɗancan suka gina interface ɗin a kai. na cewa a daina da'awa tunda shi interface ɗin ka daina kira zuwa ga addininka mu yarda da wasu abubuwa mushtaraka common tsakaninmu to wanda ya yarda da wannan kaga ya zubar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin wannan ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai kira zuwa ga musulunci to ba ta hanyar intafe zai yi ba zai dawo ya kafa mimbarin sai kira mutane ko yayi irin tattaunawa interfaith debate irin wanda su dida suka yi inda za su zo su faɗi kuskuren da kurakuren da suke cikin wannan addini kuma a samu da yawa sun musulunta asali su catholic church ba su ƙirƙiro da wannan interface ba sai ganin irin baya da suka ci kamar yadda aka sani tun daga boran da aka yi saura faransiya ya zanto al'ummar al'ummar yammacin duniya sun ainihin watsar da sha'anin coci sun zubar da su saboda sun yi wata rayuwa a middle age din sun rayu a ƙarƙashin mulkin mallaka na malaman coci halal shine abin da suka halatta haram shine abin da suka haramta an daina maganar abin da ya zo a cikin littafi mai tsarki abin da su suka gani saboda haka suka shiga bautar da mutane lokacin da aka yi bore na neman yanci na neman daidaito na neman adalci sai zanto an zo da aƙidar secularism secular system cewa babu ba za a shiga da addini cikin harkar siyasa ba saboda haka tun daga lokacin aka ture malaman coci guri guda ya zama na ba a damawa da su a harkar mulkin jama'a bayan kuma da su ne komai yake hannunsu saboda aka ture su guri guda haka addinin ya ta ci baya musulunci kuma ya taso da ƙarfi yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa saraka mai za su yi su da da martabar su shine su jawo musulmin su ma a dakile su su daina da'awar saboda ka kai ba kai ka ci riba ba yayin da ka shiga ƙarƙashin wannan mazallar kai baka ci riba ba tunda addinin ka ba shi kake yadawa ba ba wanda yake zuwa wannan gurin eh, taron wai ya tashi ya yi bayanin aƙida ta musulunci ya faɗi abin da yake ya saba mata a cikin sauran aƙidu babu sai dai a sha lemu a sha coca cola a sha abin da sauransu sai dai abin da muke so mu jaddada wa jama'a da yawa daga cikin matasa wasu sun ɗauka duk wanda aka ce wannan yana interface to ya yarda a gwama addinai saboda haka ya kafirta wannan ba gaskiya bane akwai da yawa waɗanda su dai wannan maganar zamantakewa ita ce ta kwashe su a zauna lafiya a daina rigingimu wasu kuma suna zuwa da inhizamiya wato sun rushe daga ciki saboda haka suna zuwa kamar za su ba wa musulunci kariya ana tuhumar musulunci shine addin ta'addanci addinin shan jini addinin rashin zaman lafiya addinin kaza addinin da yake wulakanta mata yake kaza to bari su je gaban waɗannan su kare musulunci sai su nuna musulmi cewa sai su nuna musulmi cewa a musulunci ba haka yake ba to ba su san cewa ko ma sun sani sun manta ba zan ce ba sani ba su waɗanda suke gaban su kana kokarin ka nuna musu addinin musulunci ya zo da girmama mata ya zo da kaza ya zo da kaza abinda suke yi na tuhumar addinin musulunci ai da ganga suke yi ba wani abin da suka gina shi akan haqa'iq ba ba fact ne gare su ba abu ne da suka gina shi akan zalunci saboda wanda yake maka kazafi ne kake kokarin wai ka nuna masa gaskiya wanda daman ya san ya santa ba wai bai ta ba saboda ka fito ka gaya wa mutane kawai ka manta da wannan sha'ani saboda ka kira na ga yan uwa matasa a daina cewa duk wanda ya yarda da interface to kafiri ne ko ya yarda cewa duk addinai gaskiya ne ba haka bane lalle kam wannan yadda tafiyar ta taso ga duk wanda ya karanta kafuwar shi interface dialogue ko interface wani abu daban wannan za a san cewa daga daga catholic church ya fito kuma su suka sanya tsarin sa kuma har zuwa yanzu din su ne ogogin abin kuma duk inda aka kafa wannan zaka samu hiwar ne ba na a tabbatar da wani gaskiya ba kamar irin wanda annabawa suka yi ko Allah ce ta'alau ba irin shi bane hiwar ne kawai na azabantakewa don mun yarda kai mutum ne ni mutum ne kowa mutum ne mun yadda kai kana buƙatar adalci ina buƙatar adalci mun yadda mu zama daidai wa daida mun shi ne akan abubuwan da ake tattauna kaga wannan ba shi ne abin da ake so musulmi ya bata lokacin sa kai ba mu musulunci da mun duk wani abin da muke bukata muna da shi kuma muna da inda muke tallata shi ba bukatar sai mun shigo karkashin wani yana mana jagoranci wanda shi ko ba wannan ne manufarsa ba daga karshe ina mana maraba <clears throat> da zuwan tsohon gwamna na jihar Bauchi dr ahmad adamu ma'azu walin bauchi wanda yana tare da mu kuma ya saba zuwa wannan majalisi ya kawo mana ziyara muna masa fatan alkhairi muna addu'ar Allah subhanahu ta'ala ya mai da shi lafiya kamar yadda ya zo lafiya muna kuma godiya da shi da tawagarsa gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi lokaci ya yi. dole mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi